Thank you. muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma a ji mu ta kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. To sai kuma Yusuf Aliyu Harande. To muna tare da Yusuf Aliyu Harande ne saboda za mu dan tattauna da shi akan maganar da za mu yi yau domin fagen su ne. Barka da zuwa. Thank you so much. A yau Talata 28 uh, ga watan Fabrairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda a yau za mu yi magana akan ilimin yaƙi da jahilci ga waɗanda ba su samu damar yi ba suna yara. da gwamnatin najeriya ta fito da tsarin bunƙasa ilimi wato irin wanda aka yi a lokacin da obasanjo zai sanda yake soja waɗannan su suka zo suka sa kowa da kowa ya shiga makaranta dama masu yaƙi da jahilci mutum ne ke sa kansa ba ana sa shi dole ba ne to ana zuwa a koyi karatu akwai mahimmanci mutane suna jin daɗinsa mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu ya iya rubutu tattaunawa wakiliyarmu eh, Madina Dauda tare da wasu bayan Allah a zauren matasa na muhawarar yau da gobe. Akwai amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter, ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. to ko sai na baku abin ruwan zafi ne kun shasha <laughs> to a shafin namu na facebook da twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku wace irin rawa ilimin yaƙi da jahilci yake takawa a cikin al'umma ga amsoshin wasunku. ku Sakon farko daga Aisha Hassan Almangawi Mashina. Allah sa na faɗi sunan daidai. Ta ce, "Hm, yau da gobe me sa an goya mara amarya. Hakika ilimin yaƙi da jahilci yana da matukar amfani a cikin al'umma, musamman ma ga waɗanda ba su samu damar samun ilimin suna ƙanana ba. Sakamakon ɗora musu tallace-tallacen da iyayensu ke ɗora musu, amma bai kai ilimin da za a nema ana cikin ƙuruciya ba. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana mata da su dinga baiwa 'ya'yansu wani lokaci na neman ilimin addini da na zamani, wanda shine mutuncin ko kowane ɗan adam a faɗin duniyar nan ta maliki dini. sai sakina baba diddi ta ce yaƙi da jahilci ya taka muhimmiyar rawa a da domin ya taimaka wa mata da yawa wurin iya karanta katin asibiti iya rubuta sunan yaransu da kuma tantance asibitin asibitinsu idan sun haɗu wuri ɗaya amma yanzu babu inda na sani ana koyar da wannan ilimin duk da cewar har yanzu akwai waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe hakika yaƙi da jahilci yana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma gani yadda jama'ar da ake koyarwa suke amfani da wannan ilimi wajen gudanar da harkokin kasuwancin su ko su sarrafa wayar su da dai sauransu da fatan jama'a za su tashi tsaye don neman ilimi don 'yan magana na cewa babu maraya sai raggo. sai mansur almugumel ya ce salam yau da gobe ba shakka ilimin yaƙi da jahilci yana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma ganin yadda yanzu kalubalen zamani yake tunkarar jama'a ta hanyoyi daban-daban gaban misali harkokin banki wayoyin hannu da sauran abubuwan da ci gaban zamani ya kawo sai abubakar kalajanga jalingo ya ce ilimin yaƙi da jahilci na da mahimmancin gaske domin a shekarun baya ya taimaka sosai wajen ilmantar da mafi yawan al'umma da ke zaune a karkara idan aka lura a yanzu waɗanda suka sami ilimin yaƙi da jahilci a shekarun baya sun fi waɗanda suka kammala makarantun firamare na gwamnati domin sun iya karatu da rubutu sosai sai ibrahim ahmad wakili ya ce assalam voa yau da gobe aiko da jin sunan kasan inda aka dosa zai ba da dama a koyi karatu rubutu lissafi zamantakewa da ilimin kimiyya da fasaha a takaice misalin sakuwa shine amfani da wayar salula ko kalkuleta ga sabon mai kasuwanci sai muhammad buhari ya ce ilimin yaƙi da jahilci ya taka rawar gani sosai musamman a yankunan arewacin najeriya amma wasu wurare sai a hankali sai garba na halikan ba ya ce hakika wannan yana taka rawa sosai musamman ma al'ummar da ke yankunan karkara sai abdulsalam mai walda bam ya ce hakika yau da gobe ilimin yaƙi da jahilci yana taka rawa sosai saɓanin waɗanda suke ƙin neman ilimi gaba ɗaya domin kuwa wani mai neman ilimin yaƙi da jahilci ɗin idan ka ganshi in baka sani ba za ma ka iya cewa wani mutum ne mai ilimi sosai yau da gobe allah ya taimaka sai ga zalim muhammad adc shuni ya ce wallahi ya taka muhimmiyar rawa wajen samar wa ɗimbin jama'a maza da mata musamman waɗanda ba su samu damar yin karatun boko ba a garinmu na shuni wallahi akwai wani abokina da ya irin wannan karatu na yaƙi da jahilci. A sanadiyar ilimin da ya samu, University ya kammala yanzu haka yana koyar da mutanen unguwarsu karatun yaƙi da jahilci a duk ranakun Asabar da Lahadi da kowane ƙarshen mako. Yusuf Ramadan mai gwambawa ya ce hakika ilimin yaƙi da jahilci yana taka gagarumin rawa sosai a cikin al'umma domin duk wanda ya yi ilimin yaƙi da jahilci daban yake a cikin al'umma zaka gan shi tsaf-tsaf komai nashi yana yi cikin ilimi da basira da sani ya kamata. A ƙarshe nake kira ga al'umma ya kamata muke yin ilimin gangamin yaƙi da jahilci manyanmu da yaranmu domin masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi Allah ya sa mu dace amin. sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce ai muhimmancin ilimi na yaƙi da jahilci ga al'umma baya misaltuwa a wannan shiri mai albarka na yau da gobe amma kaɗan daga ciki sun haɗa da samun al'umma ta gari da ƙara bunƙasar ilimi tsakanin al'umma da wayewa da ma ci gaba sannan yana taimakawa wajen sauƙaƙe wa al'umma hanyar neman ilimi na kowane mataki voa yau da gobe a tashi lafiya Bilkisu Mudassir ta fawa balewa ta ce yau da gobe kenan ai muhimmancin ilimin yaƙi da jahilci baya misaltuwa domin kuwa baya ga ceto mutum daga duhun jahilci takan farfado da mutum ma daga dogon suman da ya yi. Sai Ismail S Jauro ya ce gaskiya na taka muhimmiyar rawa wajen ilmantarwa musamman ga waɗanda shekarunsu suka ja sosai. Zaharadin Umar garin Goje ce tabbas yana taimakawa sosai wajen ilmantar da jama'a saboda ni ma taka na koyi karatu da rubutu. sai mun munzali suleiman shugaba ya ce yau da gobe ikon allah hakika yaki da jahilci yana taka rawa iya matuka a cikin al'umma domin ni kai na yaki da jahilci na yi kuma alhamdulillahi yanzu na kai ga nce kuma gashi ni ma har na fara koyarwa a karkashin tsb to sai kuma mu leƙa mu na twitter at usman manaka ya ce yau da gobe idan jahilci cuta ne to neman ilimi na da amfani ga al'umma ko yaya yake nasa nake gani yaki da jahilci na da mahimmanci sai adbakira daurawan ya ce akwai mahimmanci sosai duba da yadda tsaffin mata da maza suka iya rubutu da karatu at s mai lange-lange ya ce kwarai ilimin yaƙi da jahilci ke taimakawa waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba ta wajen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum sai daga ƙarshe at sake gk ya ce ilimi hasken rayuwa abin gwanin ban sha'awa yadda zaka tarar da tsofaffi na karatu raɗau saboda sun halarci ajin yaƙi da jahilci to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Yaƙi da jahilci wata hanya ce da eh, ta ilmantar da manyan da basu samu damar yin karatu ba a lokacin da suke yara. wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna mana da wasu bayan Allah don jin yadda abin yake a wannan zamani. a wata kasida da waɗansu malamai suka wallafa daga jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a nan najeriya sun nuna cewa an fara karatun yaƙi da jahilci a ƙasashe ne masu tasowa bayan yaƙin duniya na biyu inda aka lura cewa yawancin waɗanda suka shiga aikin soja ba su da ilimin boko sai aka ga ya kamata a inganta rayuwarsu ko da bayan sun gama aikin soja su samu ilimi na yaƙi da jahilci ko yi musu amfani a zamantakewarsu ta duniya su koyi sana'o'i da sauransu a wannan zaure namu na yau ina tare da hajiya mariya siraju sani shugaban makarantar starfield da ke nan abuja sai kuma babban yayana alhaji musa bukar shi ne ike shugabantan makarantar esteem da ke abuja to ina muku maraba da zuwa wannan zaure yawa to kun dai ji yadda abin yake uh, za mu tattauna akan batun ilimin yaƙi da jahilci kada a ce na yi son kai bari in fara da babban yayana muna yara dai na san akwai makarantu da aka buɗe domin manya su rika zuwa koyon karatu za ka gansu a wurare da yawa da dama wasu a gindin itatuwa ne wasu kuma a azuzuwa ne wasu ma a gidajensu to kwatsam sai kawai kuma muka wayi gari yanzu babu su kai ka lura da rashin su din kwarai ko da yake ba lalle ne mutum ya sa hankali a kai ba amma waɗannan makarantun yanzu babu su ba zan iya cewa ma ko na san da guda ɗaya da ya rage ba kuma ina ganin waɗannan abubuwa da suka taso abubuwa da suka taso da suka sa wannan suna da yawa wasu daga cikinsu shine a sadda gwamnatin najeriya ta fito da tsarin bunƙasa ilimi wato irin wanda aka yi a lokacin da obasanjo zai sanda yake soja mm. waɗannan su suka zo suka sa kowa da kowa ya shiga makaranta dama masu yaƙi da jahilci mutum ne kisa kansa ba ana sa shi dole ba ne eh. to ana zuwa a koyi karatu akwai mahimmanci mutane suna jin daɗin sa mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu ya iya rubutu a lokacin nan in kin tana akwai jaridu ma hmm. na waɗannan wanda ake yin su da ajami hmm. wadda mutum zai karanta jarida ana wasu eh, labaru ko tatsuniyoyi da shi to duk waɗannan sun bata yanzu to hajiya ma da yake menene ra'ayinki me kike ganin yasa yanzu aka daina ganin makarantun yaƙi da jahilci to alhamdulillah makarantun yaƙi da jahilci a zamanin da ake yin su sun yi amfani kwarai da gaske saboda za a samu magidanta za a samu samari za a samu mata matan aure da 'yan mata kowa yana zuwa neman ilimi ana karatun nan a yadda kika faɗa har ƙarƙashin itace za ka ga an kafa ɗan allo nan wajen da malami yana koyawa kowa ya ɗauki ilimi da amfani sannan ana faman neman shi a yanzu kam ni a nawa tunanin kamar neman sana'o'i ko ko neman abin yi shi ne ya sa mutane hankalinsu ya kauda ya ɗauke daga kan neman yaƙi da jahilcin saboda lokacin ana maida shi wajen zuwa neman sana'ar da za a yi ko ko neman wani abin da za a yi na neman abinci da neman kuɗi shi ne ya ɗauke hankalin mutane daga yaƙi da jahilcin wanda yanzu za ki ga cewa za ka ga dai mutane a yi majalisu ana zaune ana hirarraki wanda majalisun nan za su zama za su fi amfani idan aka samu wanda zai rika koya ma mutane karatu babban yaya ai na san har yanzu gwamnati tana da wata cibiya ta musamman saboda maganan ilimin manya wadda shine yaƙi da jahilci din wato tun daman can ba wai ita gwamnati ce ta sa mutane suke zuwa yin wannan karatun ba a'a mutane ne suke son yin karatun saboda muhimmanci muhimmanci da suka ba ilimi to amma sai aka waye gari aka shiga wani zamani yanzu da muke ciki wadda ba a ganin tasirin ilimin hatta ga waɗanda suke zuwa makaranta samari na zamani suke zuwa makarantar boko su je su samu digiri har ma digiri ma na, asibiti a ce mutum ya fito a zaman likita amma shekara ɗaya shekara biyu shekara yana neman aiki bai samu aiki ba saboda haka mutane suna gani kan babu tasirin ilimin bayan wannan sai ga siyasa siyasa ya zo da wani abu mutum kun yi makaranta da shi kun gama firamare da shi bai samu ya ci ba ya ci gaba ba sai ka bar shi a gida kai ka je ka je sakandare daga sakandare ka je kai digiri kamun ka dawo ya shiga siyasa ya zama ciyama na local government yana zuwa sai ana ko jiniya ma a ce ka bashi hanya zai shige yan sanda kai mai digiri kai mai digiri kada ka je kai digiri shi da ko ya fadi ka zuwa karatun yanzu ya zama dan siyasa ya zama shugaban local government sai ya yi kuɗi ya gina makekin gida to sai waɗannan abubuwan suka tattaru suka mai da ilimi din bashi da amfani a idonsu waɗannan suna daga cikin dalilan da suka sa. To Mariya kina ganin waɗannan su ne abubuwa dai kawai da za su sa har ya zamana cewa an samu koma baya a wannan fanni na ilmantar da manya? ina ganin akwai hadda ƙari da matsala ta talauci saboda mutane da yawa lokacin da za a ce an zauna an nemi ilimin nan ana can ana neman abin da za a samu a ci a gida kin san a zamanin da ake yin yaƙi da jahilcin nan yana tasiri a zamanin gaskiya alhamdulillah abubuwan rayuwa suna da sauki don haka kana da abin da ka ma iyali da za su ci za ka fita kai ma ka je ka nemi ilimi ita mata a gida miji zai kawo mata abin da za ta sarrafa ko don haka za ta samu lokacin da ita ma za ta nemi ilimi a yanzu haka magidanci sai ya fita ya nema matar gida sai ta yi sana'a yaran gida sai sun fita sun nema to wani neman ba wai da ka fita ba za ka samu za ka wuni kana nema in ka dawo ka dan samu abin da ka samu ya Allah ka gaji kana son ka dan huta ko ko lokacin za a kokari a samu abin da za a sarrafa wani ma sai ya fita biyu fita uku kafin ya samu abin da za ya samu to duk na abubuwan sun haɗu akan cewa sai ya kasance ba a ga ba ya da muhimmanci kuma idan aka duba menene yafi muhimmanci na farko mutum ya samu abin da za ya ci dan ko za a yaki da jahilci idan ciki bai ci ya ƙoshi ba to fa gaskiya ba karatun da za ya shiga alhaji musa bukar bisa bayanan da ka yi na wani ya tafi ya yi karatu ya ɗauki shekaru yana karatun nan ya dawo babu aikin yi wani kuma ya shiga siyasa har ya cimma abin da ike son ya samu a rayuwarsa kana ganin akwai gazawan gwamnati a nan kwarai kuwa alhamdulillah yanzu an ɗau matakai misali aikin da gwamnatin nan take ci yanzu take yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abin da zai gyara wannan al'amarin a ƙasar mu idan aka aka yi maganin cin hanci da rashawa to tsarin siyasan Najeriya zai ƙara kyau yadda ba lallai ne in ka shiga aikin gwamnati a ce za ka yi kuɗi ba yin aiki ya zama kamar ana yi ne don a taimaka ma jama'a a taimaka ma al'umma kuma idan aka ganka da kuɗi kamar da ake yanzu ana abin da nan da ake masu busa usur nan da ake yi mhm. to idan aka so ma busa usur kan kowa da kowa to mutane za su yi hattara misali masu noman tumatir a koya musu yadda ake sarrafa tumatir yadda za a iya ji tumatir nan ya daɗe yadda za a sa shi a gwangwani ya amfani har ma a kai shi kasan waje shi ma harka ne na yaƙi da jahilci masu noman shinkafa ya za a yi shinkafan ka ya bunƙasa ya yi kyau a ce ba tsakuwa a ciki gashi da ake yanzu mun soma sun cin shinkafan gida mun soma ya cewa shinkafan da za mu shuka a nan Najeriya mu gyara shi a Najeriya mu dafa shi a Najeriya ya fi wanda za mu kawo daga waje don na wajen nan ya shekara shekaru a cikin buhu a cikin silas saboda haka mun fara gane wani gida ya fi amfani to wannan duk yaƙi da jahilci zai taimaka mana kwarai da gaske wajen gyara shi da ilmantar da jama'a akan abubuwan da suke yi na rayuwa kamar da hajiya mariya ta faɗa talauci za a magani talauci da wannan ilimin nan kuma yana da amfani kwarai da gaske domin kan mu da muke muke gudanar da makarantu iyayen da suke da ilimi muna ganin bambancin 'ya'yan su da bamban da da iyayen su ba su da ilimi muna ganin bambanci kwarai da gaske in ka ba su abin da kira homework wato aikin da ake zuwa a gida wasu sai su je da shi yadda suka za su da shi amma idan iyaye na da ilimi za su zana su taimaka mu kama yayan su da shi yanzu mariya bari in ji menene kike son ki dan ba da shawara misali na taimakawa wajen inganta karatun manya ya kamata a samu hanyar da za a samu a jawo mutane ga su koma ga neman ilimin nan ta ya za a yi wannan ya kasance in za a yi karatun kuma ana ba da ɗan wani taimako ga magidantan nan ni da a ce za a kafa makarantun ya kasance akwai wani kuɗi da za a bada wanda zai zama kamar capital wanda za su dan samu suna juyawa yauwa jari sannan ana neman ilimin zai zo da kamar jarabawa haka za a yi karatu za a yi jarabawa in ka ci jarabawa ga wani abin da za a baka na jari ko wani abu haka wanda zai taimaki mutane su zo suna neman ilimin sannan kuma suna koyon sana'o'i sannan kuma suna suna samun dan abin da za su juya idan aka koyi sana'a a koyi ilimin nan sai kuma a samu a sami yadda za a bada jari kamar yadda da ake yi ana da yan bankunan nan na masu taimakon waɗanda su yawa ƙananan mm. bankuna taimakon nan ana iya bada shi kamar bashi ne da za a biya shi a hankali kuma ba wani ɗorin ruwa zai taimaka sosai wajen rage wannan sai kuma a sa ya zama cewa sai ka je ka nemi ilimi in aka sa shi ya zama cewa dole sai ka nemi ilimi wannan zai kara tura mutane saboda a daɗin mutane sun sun yi saboda sha'awa abin. Eh, Alhaji Musa Bukar ka daɗe da shiga harkan ilimi sosai. Wace shawara za ka ba da ma gwamnati? kamar yadda mariya ta faɗi ana da koma baya sosai a wannan bangaren. to alhamdulillah idan kin tuna sadda aka shigo da wannan harka na sabon fensho da ake yi idan ma'aikaci ya bar aiki sai a ce su zo abuja a koya musu sana'a kamun a biya su fenshon ɗinsu saboda kar su je su ɓata kuɗin to wannan ba sai ma'aikaci ba hatta manoma hatta 'yan kasuwa duk wani sana'a da mutum yake yi sai gwamnati ta fito da tsari na bunƙasar da ilimi da zai kai wajensa ya koya masa ilimi da zai sarrafa ɗan abun da yake samu da kuma ya ƙara bunƙasa sana'an nan da yake yi saboda shi ne zai taimake mu a ƙasar nan gaba ɗaya da mun zanna muna cin kuɗin mai to yanzu man ma babu shi banta kuɗin kuɗinsa to dole ne mu fito da wasu hanyoyi a cikin waɗannan hanyoyi da zan fito da su akwai maganar noma kamar arewa ba abinda muke da wuce noma sai kuma maganar watakila ko ma'adanai to babban magana shine dan gwamnati za ta sa kai ta yi kokari ta dawo da wannan yaƙi da jahilci da gaske mu masu gudanar da makarantu mu ba da gudunmawa ko ba a tambaye mu ba kamar da na faɗa kuma mu ta bayarwa ko ba a karba in aka yi dace za a samu gwamnati na ta karɓi wannan shawarar da muke badawa sannan kuma ku yan jarida kamar da kuka fara yanzu nan allah ya muku albarka allah sa wannan ya cimma buri an fara kenan to mu mun tabbata cewa duk wani abin da ka fara na alheri sadakatu jariya ne ko kana da rai ko baka da rai idan abun ya haɓaka za ka samu ladansa mu kuma yanzu muna da ajuzuwa na yin wannan yaki da jahilci ba sai kuma ta kashe kuɗi ba masallatanmu da majami'inmu duk wajen koyarwa ne mu amfani da waɗannan wuraren a dawo da ilimi ma kowa da kowa. To a nan muka kawo ƙarshen wannan muhawara da muka fara a kan ilimin yaƙi da jahilci ko kuma ilimin manya. To mun dai amince a wannan zaure yanzu cewa dawo da wannan harkar ilimin manya shine mafi a'ala saboda ta haka za a ja hankalin mutane a koya musu yadda za su yi zamantakewa da juna saboda a samu zaman lafiya sannan su koyi sana'a da za su kuma inganta iyalinsu da shi. To a madadin Alhaji Musa Bukar da Hajiya Mariya Siraju Sani ni Madina Dauda nake cewa a kasance tare da mu a wani jikon da za mu ɗauko wani darasin kuma. Mun gode kwarai da gaske. to madalla madina da tawagar yau da gobe a cikin shirinmu da ake tattauna abubuwa da suke tasowa wanda muke yin magana a cikin shirin to yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokin aikinmu wato yusuf aliyu da kamar yadda kuka ji a farkon shirin wanda yake nan tare da mu a cikin ɗakinmu na shirya ko yaɗa shirye-shiryenmu Malam Yusuf barka da warhaka. Barka da malam kabara. Yau wato ga mu duk gaba daya to da farko ka ji duk abin da aka yi ba sabon al'amari bane maganar yaƙi da jahilci ne. Shin da farko abin da zamu fara da shi a matsayin ka amma kafin nan ga yawo mutane me ka sani akan maganar yaƙi da jahilci me yasa muka gayyato ka? <laughs> To ah, malam kabara ka kamar yadda aka sani shine ah, na kasance na kwashe tsawon shekaru hudu kenan yanzu mm. ina ainihin gabatar da bincike a bangaren ilimin dattawa. ba kawai a najeriya ba hadda afirka baki daya wanda kuma kusan zan ce maka yanzu na yi nisa a rubuce-rubuce da nake idan na buga na rubuta kasidu wajen guda hudu wanda suka shafi ilimin dattijawa na karatun digiri ko digirgirewa ne to a wannan na karatun digirin digirgir ne yawa to alhamdulillah to yusuf aliyu harande kuma ga shi bugu da ka kake gabatar mana da ilimi garkuwar dan adam mm, <laughs> a nan gida to menene ya sa kake gaya ko kuma menene bincike nuna ya sa aka kirkiro da farko ilimin manya me mahimmancinsa? To a ilimin manya ko ilimin dattijawa da ake cewa ilimi ne wanda ke da matukar mahimmanci uh, wanda uh, masu rubuce-rubuce ma tun shekaru da dama da suka gabata sun rubuta cewar babu wata al'umma da za ta iya ci gaba ba tare da samun ilimi ga dattijawa ba mm. uh, hasali ma duk wani koma baya da akan samu a, uh, cikin al'umma mm. rashin ilimin dattijawa yana daga cikin umul haba'isin wannan koma bayan wannan al'umma kusan suna ganin cewar duk wata al'umma da bata ilmantar da dattijawanta ba ko matasanta ba to tabbas wannan al'umma ba za ta kai ga cimma burinta ba. Eh, a buɗe a kai tsaye ta ina ne za su iya bada gudunmawa in suka samu ilimi misali irin wannan. To, kamar yadda aka sani shine ne su dattijawa kusan za a ce rayuwar yau da kullum ta ta, ta taru ne a hannunsu su ta ko ta ina za su iya bada gudunmawa yanzu idan aka ɗauki harkar ita kanta wanda ma ake tunƙaho da ita noma mm. to za a ga cewar noma yanzu idan kana da ilimi za ka bambanta harkar yadda za ka ainihin gabatar da aikin nomanka mm. zai bambanta da wanda bai yi Uh, bai da sanin makamar uh, zamani da kuma shi ilimin nan na yadda za a yaƙi jahilci ba. Mm. To za a ga cewar akwai bambanci a kowane ɓangare Mm. za a ga akwai bambanci na wanda yake da wannan ilimin na ɗan zamanin nan na ɗan yaƙi da jahilcin nan da ake magana za a ga yadda yake gudanar da mu'amalolinsa sun bambanta. Eh, misali kafin kila ko Maryam kusufi na su yi tambaya, shin idan misali babbai ilimi wanda da bai samu damar yi yana yaro ba da sauransu, ta ina hakan zai taimake shi a matsayin shi na matashi misali da iyalinsa misali? To eh kamar yanzu idan har aka ce bai yi karatun nan a da can ba, amma yanzu da girman shi ya zo ya yi shi zai ba shi damar ya san mahimmancin ilimin wanda ba zai yi wasa akan 'ya'yan shi ba. 'ya'yan shi ma zai tabbatar da cewa sun sami ilimin nan sannan matan shi ma zai tabbatar da cewa sun sami ilimin nan mm. saboda ya riga ya san da cewar da ilimin ne ake zuwa ga duk inda za a je eh to ya abin yake a kasashen mu marin ta tambaya ni na ma san ya shi wannan ilimin da dattawan nan ya eh. tsarin yake wasu abu ake koyarwa wasu to mm. a kin ga kamar yanzu a Najeriya inda aka fito can shekarun baya mm. akan yi akan kira shi yaƙi da jahilci wanda ake koyar da dattijawa yanda da ake yin rubutu da karatu za su fahimci ya zan yi in yi rubutu ya zan in yi karatu idan na je zan je banki ne inda zan dinga aje kuɗi na ga yadda zan rubuta da abin zuba kuɗi ga kuma yadda zan rubuta abin ɗiban kuɗi hmm. yanda ba za a yi min wati wani alayi ba eh ba za a yi min hmm. wani coge ba hmm. na iya wannan to akwai tsari na wannan sannan kuma a cikin tsarin shi ilimin dattijawan akwai hanyoyi da ake bi wajen koyar da dattawan nan yanda za su yi harkar noma harkar zamantakewa da kuma duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum duk ya kunshi wannan koyarwan ta ilimin dattijawa. Eh, to misali zaka ga za a ce ilimin yaƙi da jahilci ku yanzu masana kun dan taba wani tunani ban sani ba ko nawa tunanin ne haka <laughs> kun taba wani tunani misali kamar lokacin da ake zaka ji ana magana akan cututtuka kamar misali cuta mai kare garkuwar jiki da zaka ji an ce kanjamau sai a ce ai kalmar ta yi zafi a ce dai cuta mai kare garkuwar jiki to misali da da ake cewa ilimin yaƙi da jahilci kana gan aka ce yaƙi da jahilci bai sa wasu su ji kunya irin su kai ashe da an gana ci wancan jahilin ya je koya mm. kun taɓa tunani akan wannan tunani ya za a ku zamanantar da abun ya za a ku canza sunan abun yanda kowa zai karɓe shi abun shi a kamar da ce firamare yake a sakandare yake jami'a yake E to ai kaga shi yasa aka fito da wannan sabon tsarin da ake kiran shi ilimin dattijawa mm. ko kuma ilimin matasa ba wai ana nufin aka ce matasa ba wai ana cewa wai dan shekara saba'in shi ba mm-hmm. ilimin shi bane mm-hmm. shi yasa aka kawo shi aka haɗa shi aka ce ilimin dattijawa dattijawa mm. kuma ilimi ne wanda ya shafi kowa mm. daga wanda ya kai shekara goma sha shida mm. zuwa sama shi kenan ya shiga wannan sahun na wannan ilimin da ake magana kuma muddin mutum bai samu tsarin da ya kamata ba na shi ilimin ah, firamare in nan wanda har ya kai ga ilimin sakandare to a gaba to sai mutum ya samu wannan ilimi wanda shi kuma ya bambanta da sauran ilimi wanda ake zuwa makaranta mm. za a ce za a dinga yin a rubuta sunan kowa a makaranta da mm. saurakinsu to shi wannan ya bambanta za a ga cewar masu hankali ne suke ainihin zuwa wannan makaranta kuma sukan je ta ne a lokacin da suke da lokaci mm. ba wai lallai kamar yadda ake yin firamare ba a ce karfe takwas na safe sai mm. ka je mm. sai ka tashi karfe kaza a shi wannan mafi akasarin shi ma ana yin shi ne da yamma lokacin da magidanta suka dawo daga ayyukansu na yau da kullum suna da damar da za su zauna su koya. yanzu ya kake gadin za a iya inganta wannan ilimin na dattijawa a kasashen mu na afirka amma kafin nan mm. ni eh, ko za ka gaya mana waɗannan makarantun ƙarƙashin wasu suke yawancin su to mm. kamar gwamnatin tarayyar Najeriya tana da wani eh, wata hukuma wanda take ita ce take rike da wannan tsarin mm. sannan wanda tana nan a garin Kaduna suna ce mata Center for Nomadic and Adult Education so wannan ita ke duba ilimin 'ya'yan makiyaya eh, da kuma 'ya'yan ilimin dattawa haka kuma akwai wata hukuma ita ma a nan birnin tarayya Abuja wanda su ma sukan duba ah, tsarin ilimi a Najeriya na dattawa da kuma yadda ah, za a inganta. To mu koma kan tambayar da ita ah, safina ta yin maganan inganci din mu kuma ta bangaren mu mutanen gari za mu inganta shi a takaice. To a ingancin ilimin nan akwai hanyoyi da dama wanda gwamnati za ta inganta su mm. wanda idan gwamnati ta bi wa'annan haƙƙun za a samu nagartaccen ilimin dattijawa mm. a Najeriya baki daya. Mm. Abu na farko shine inganta tsarin gaba daya a bashi abin da ya cancanta a watan a ware kuɗaɗe a ware abubuwa waɗanda suke za su taimaka ma waɗannan eh, dattijawan hmm. sannan a sama musu gurabe waɗanda idan sun yi karatun za su zo ba wai karatu ne kawai za su yi shi karatun zaba ba mm. a karatu ne idan suka yi shi za su zo a sama musu wani gurbi a wayansu ma'aikatan ni. wanda mm. idan an ga cewar sun samu aiki to ni ma gobe zan so mm, in shiga nawa in yi karatu to mun gode sosai Yusuf Aliyu Harande da ka samu damar lokaci kai magana da mu a cikin shirin mu ne da gobe na gode to yanzu kan ayi duka duka yadda mu tara ko maryam mu da <laughs> safina tu amma <laughs> abu to safina su da maryam a madadin sai in ce sai da amdin ita ce wadda ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne wato yi hakuri linus sai kuma jarmai da hada mu da ku a shafinmu na facebook live ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina ba da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba